Nos États avaient adopté la vision 2020 de notre communauté qui devrait nous permettre de passer en 2020 d'une CEDEAO des États Batun takardar kuɗin bai ɗaya wato ECO da ya kamata a suma amfani da ita a wannan shekara ta 2020 na daga cikin muhimman batutuwan da shugabannin kasashen ECOWAS ke tantaunawa akan su a yayin wannan taro musamman duba hanyoyin warware ɗaurin kan da ke tattare da wannan shiri bayan da kasashen afirka ta yamma renon faransa suka ayyana yunkurin soma amfani da kuɗin na eco duk da cewa ainihi sai dawo ce ke da wannan kudiri in ji shugaban ƙasar nijar isu muhammadu mai masaukin baki pour clarifier la controverse née de l'annonce du lancement de l'eco par les pays membres de l'UEMOA nous aurons également à échanger Taron karo na bakwai wanne ke gudana a daidai lokacin da shugaba Isu Muhammadu ke kammala wa'adin shugabancin kungiyar ta sai dawo zai saurari shawarwari daga bakin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya a game da matakan yaƙi da cutar coronavirus a matsayinsa na gwarzon yaƙi da wannan annoba a yankin Afirka ta yamma. Son Excellence euh, Monsieur Muhammadu Buhari, president de la République fédérale du Nigeria, champion de la lutte contre la COVID-19 de la CEDEAO. Il nous présentera au cours de ce sommet ses réflexions et recommandations. Yanayin da ake ciki a kasar Mali bayan juyin mulkin da ya kawar da Ibrahim Bubakar Keta daga Karaga na daga cikin muhimman batutuwan da shugabannin kasashen afirka ta yamma ke tantaunawa a kansu a wannan taro musamman batun duba yiwuwar sassauta takunkumin da kungiyar ta ecowas ta kakaba wa kasar ta mali yayin da wannan zama zai dubi sha'anin tsaro a baki ɗayan yankin la crise sanitaire est venue s'ajouter dans notre région à une autre crise la crise sécuritaire liée aux menaces des organisations terroristes et criminelles. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.